ya zubar da wani abu a jikinsa wanda sai ya yi wanka ana iya cewa ne ya zama mai janaba ne mutum in yi abin da ake yi da iyalinsa ya zubar da wani abu da ake zubawa bayan an yi wannan abu ake cewa mai janaba ne ko ya yi mafarki da zai iya sababar da tafiyar wannan abu ko zubar da shi ana cewa ne mai janaba ne wannan babin shi ake son a yi bayani a kansa ga abin da shi abu da gani annabi da shi yake faɗa a cikin littafin sa ta'iru mujalladi na farko shafi na saba'in da ɗaya a babul Jimi babi da yake magana akan harfin jimi. yake cewa duk wanda ya ga yana da janaba a cikin mafarkinsa to lalle haƙiƙa wannan bawan Allah ɗin me waƙi da zai iya aikata wasu abubuwa na addini kamar sallah babu alwala duk wanda ya ga yana mai janaba a cikin mafarkinsa wani lokacin wani tahiya zai yi duk wanda ya ga yana sallah yana da janaba mai yiwuwa tafiya zai yi a cikin biyayya Allah wasu suka ce a'a addinin addininsa zai yi in ya gaira yin sallah babu janaba Sau da haka ya danganta da yawan wanda ya yi mafarkin janaba jama'a ko ya to idan ya yi an mai tambayoyi ya zama alkhairi a gare shi ko kuma ya zama shari a gare shi jama'a da haka assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai